lokacin da yaron yake jariri idan yana bacci ko taba shi ne sai kiga ya farka yana kuka lokacin da ya fara rarrafe yana gani na sai fita da gudu yana rarrafawa lokacin da ya fara dariya yana dariya da kowa amma ban da ni da ya fara tafiya kuwa yana gani na nan ma sai fita da gudu kina ganin cewa idan yaron nan ya girma har ya san menene makami ba zai kashe na ba rikitarwa na rasa yadda zan fasara shi jininsa ne shi ya haife shi amma a kowane lokaci suka haɗu sai kaga kamar annabi da kafiri ɗan hakin da kare na kuwa shi ke tsone maka idado kisan kisan kisan mahaifinka yana son ka yana matuƙar ka baya son damuwarka yabi ba ka ganin yadda abokanka suke yi da iyayensu ne abba ina girma zan kai ka maka zan siya ma babban mota kuma zan gina ma gida mai tsada kisan oh, kisan oh, wani ma ya rawa bare dan makaɗa ka ta kamfanin da ya kware kan shirya fina-finan hausa wato dan hajiya film production da su jagorancin yaro da gari a bokin tafiyar manya nazir dan hajiya ke gabatar muku da fim din kisan hoto kisan na gaya miki matsalar ke damun yaran na akwai wasu take kuma tana ke kai wani mataki zan kai shi kasar waje aje a mai magani ciwon kwakwalwa ya rasa wanda zai shafa sai kai kadai duk duniya ba a taba yin haka ba sai a kanka